Gaskiya a cikin koyar wannan da nake yi bani ga samun wata matsala tunda na dan yi karatun boko kuma wajen bani horo da aka yi na samu mai kyau sannan ne nazo nake koyar da 'yan makaranta ta tun shekarar dubu biyu da tara na fara koyarwa kin dai gani ba wani aikin karfi nake iya yi ba kenan ina koyar wannan. ana biya na alhakina ina samun in biya bukatuna da bai kai ba in ta in roki wani in mutum ya bani so daya so biyu na uku ba zai bani ba da farko matan da nake koyarwa su ne ke biya na da kansu in koyar da su sai da ya kai inda kungiyoyi Ƙungiyoyi masu zaman kansu ke biya na don in koyar da mata. Yaya ne kike yin koyarwa gashi aiki ne wanda sai an yi tsaye? Da tsaye dai ne nake koyarwa, ina daho ice na in tahi in yi rubutu, sannan in komo in zamna. Da kawan nan tawo guda dai ne nake kokarin koyar da mutane yadda ya kamata. Matsala guda dai ce nake fuskanta, tafiya da sandar nan na bani wahala. In ina samun magidanta na su tallafa mini in samu dan inji, zai ka mini sauki. Ko madogara ta hakan zan iya zuwa har ga allo in yi karanta suwata. Awa nawa kuke kwashewa wajen bayar da horon? Awa uku muke koyarwa ga ini daga karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe uku na marece. Kowace shekara tsawon wata shida muke karantar suwa. Sauran malaman da kuke aikin tare ba su fama da nakasa. Shin babu wani bambanci ko kuma wariya da suke nuna miki? Ban taba ganin bambance-bambance tsakanin mu ba ko so ɗaya, musamman mun tafi inda ake biyan albashin saman bene. Wallahi su da takardun su ke sabkowa su iske ni har ƙasa su biya ni. Ba su taba tilasta mini ba in hau, dan so san da bani iya hawa. Suna ga rike ni a yadda nake. Bayan horon ko akwai wani aiki da kike yi na daban? In ka ganta suwa ta kare, ina sayan kwabto in dafa shi in sai suwa, ko busasshen kwabto ana zuwa sayan shi waje na. Shin wani kira ke gare ki zuwa ga 'yan uwanki masu fama da nakasa? Ina kira ga 'yan uwana masu fama da nakasa da kar su zauna don yin bara, wannan ba wajibi ba ne ga mutum. In ka tafi ka nemi ilimin ka zai amfane ka kuma ya amfani na kusa da kai, kuma za ka gyara rayuwarka da shi. Kenan kunga, duk da ni ina fama da nakasa, mai gidana ɗana baya da wata nakasa a jikinsa kuma ina da iya uku masha Allah ‘yata ta farko mace na mata aure kenan inda na tafi na sa kai na bara makomata ba za ta zo da hakan ba.